Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba biyar ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba mata rokoki da mayakan Hamas suka yi. Kasashen Kanada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na ukraine da ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kotun kolin myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan karar da hambararriyar shugabar ƙasar aung san suu ta shigar kan hukuncin da aka yanke mata kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa jamhuriyar Nijar da kamfanin makamashi na China sun kulle sabuwar yarjejeniyar haƙo ma'adanan uranium a ƙasar bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin haƙo ma'adanan ɗin shekaru tara da suka gabata a arewacin ƙasar. sannan za ku ji cewar manoma a ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan amfanin gonakinsu bayan girbi sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan hamas suka auna wata cibiyar kera makamai rundunar sojin ta isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakabo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin isra'ila dakarun isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin jordan da yammacin jiya talata bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan falasdino da makamai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar juma'a bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gabatar farmakin na kwana biyu ya kunshi dakarun isra'ila dubu ɗaya ya kuma yi sanadiyar kashe falasɗinawa aƙalla goma sha biyu ƙasashen kanada sweden ukraine da birtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na ukraine a sararin samaniyar tehran wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu a yau laraba kotun ta bada sanarwar gabatar da karar wadda a ciki kasashen hudu suka ce iran ba ta ɗauki matakan da suka dace na kaucewa a aukuwan lamarin ba a shekara ta 2020 haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba ta ɓoye shaida ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. sojojin iran sun harbo jirgin saman ne jim kaɗan bayan tashin sa daga tehran yan sawoyi kafin nan kuma iran ta harba makamai a wani sansani na iraki da sojojin amurka suka yi amfani da shi iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun hallaka fasinjojinsa sun hada da 'yan kasa da mazaunan afghanistan da canada da iran da sweden da ukraine da burtaniya Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar na sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin kungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. masrali ta ce China ta faɗa wa EU cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa da haka kungiyar ta nemi wani zaɓi na daban mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china wang weibin ya faɗa manema labarai a beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta borel a china da zarar damar lokaci ta samu daga ɓangarorin biyu yana mai cewa china za ta ci gaba da tuntuɓar kungiyar ta eu an jima kaɗan murtala faruk sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Da farko za mu fara da rahoton mu daga Nijar. Jamhuriyar Nijar da kamfanin makamashi na China wato African Building Material sun kulla sabuwar yarjejeniyar haƙo ma'adanin uranium a ƙasar bayan da kamfanin na China ya dakatar da aikin haƙo uranium ɗin shekaru tara da suka gabata a arewacin ƙasar. Tuni dai ƙungiyoyin fararen hula a Nijar ɗin suka fara tofa albarkacin bakinsa a game da wannan yarjejeniyar. wakilin murya amurka hamid mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani Ministar ma'adanai ta ƙasar Nijar Madar Hussein Hadizatu Yakuba da kuma shugaban kamfanin makamashin na ƙasar China suka kulle yarjejeniyar da ta kumshi samar da wutar lantarki da samar da gidajen ma'aikata da kuma guraben ayyukan yi ga jama'ar ƙasar Nijar. Gwamnatin Nijar Kinde ta kulle sabuwar yarjejeniyar ne da kamfanin na ƙasar China don haƙar ma'adanai uranium a Azelik da ke cikin jihar Agadis a arewacin Nijar. Ana dai kallon wannan yarjejeniyar a matsayin wani muhimmin yunkuri na Beijing na kyautata dangantaka Amurka da tasirinta a Afirka. Ahmed Musa shine magajin garin Ingel yankin da za a soma aikin haƙo uranium. Dama muna jiran ya kai shekaru da aka hadisi wannan sosai. Matasa mu da yawa ba su da aiki. Kenan mun gamsu da waga sosai ta tashi da waga signature da aka yi. Amma muna son wanga tashi na biyu waga na sosai. Wannan sosai shi ne da suke su da uranium a zai A zamna tare da mutane duka wanda abin ya saba a gani ne ne amfanin talakawan Ingel. Inda sun fi da uranium shekara nawa. Sun da mutane suna biyan su wata amfani da kasa ku za su samu. Shi zan fito da shekara da nake so su doki ma'aikata. Shekaru tara bayan rufe kamfanin na kasar China ma'aikatansa suka shiga cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin aikin yi. To sai dai tsofaffin ƙungiyoyin tsoffin ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin sun bayyana irin muhimman batutuwan da ya kamata a yi wa gyaran fuska. Idrissa Amanna shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan da suka yi aiki da kamfanin na kasar China. Da yawa sun shiga cikin shomaj kuma suna jin daɗi suna farin farin ciki da bude aikin da za a yi mai vraiment ya kamata a ce an samu sauyi bisa ga security ya kamata a ce a ɗauki mataki bisa ga harkar sante da condition de vie na ma'aikata vraiment ma'aikata ba su cikin condition de vie kenan wannan ma ya kamata a samu sauyi bisa gare shi saboda yanzu za ka ganin ma'aikata ga sunan suna aiki yawancinsu babu wurin da za ka kai iyalinka ka zamna dole ka bar iyalinka wani wuri ka je ka yi aiki tuni dai kungiyoyin fararen fulla da kungiyoyin da ke yaƙi da kare muhalli suka tofa albarkacin bakunan su akan wannan yarjejeniyar inda suka yi wa gwamnatin Nijar hannun mai sanda kan batun da ya shafi kare muhalli. Ilyasu Abubakar mamba a kungiyar Rotab da ke sa ido kan haƙo ma'adinai a Nijar. Sai mu na kungiyar da take kula da wannan fanni ba daidai ba ne gwamnati ta yi shuru ta sa musu ido su ci karansu ba babbaka ko ta waccan da ake ma yaya aka yi ta bale dai ta yanzu za a ba su dama su yi yanda suka ga dama. Eh, Saboda wannan abin da kuke gani abu ne wanda yake da muhimmiyar illa zuwa ga rayuwar ɗan adam kuma yana yin barazana ga rayuwar ko wata dabba ko kuma wani ice da ke can wajen a bi duk hanyoyin da ya kamata a bi don saboda a tsaye da wannan abin. yarjejeniyar za ta mai da hankali kan bukatar nijar ta cin moriyar arziki da kuma samun kuɗin shiga daga kamfanonin da ke haƙar ma'adinai a ƙasar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar. gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala Faruk Sanyina da ci gaban labaran duniya. Kotun kolin Myanmar ta saurari bahasi na karshe kan karar da hambararriyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi ta shigar. kan hukuncin da aka yanke mata na kararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati wani jami'in shari'a da ke da kusanci da kararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa ya ce lauyoyin su za su sake shigar da kara a mako mai zuwa domin ɗaukaka kara kan hukuncin da aka yanke mata na laifuka biyar na cin hanci da rashawa da aka same ta da laifin yin amfani da ta ba bisa ka'ida ba da kuma haddasa asarar kudaden kasar an kama suki lokacin da sojoji suka kwace mulki a shekara ta 2021 an yanke mata hukunci na ɗauri na jimillar shekaru 33 magoya bayan ta sun ce shari'ar na da nasaba da siyasa sabunta ba da tallafin soji ga ukraine shine zai maimaye ajandodi yayin da kungiyar kawancin tsaro ta nato take kokarin gudanar da babban taronta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na yuli ke ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancen a wajen taron babban sakataren kungiyar ta nato jens stoltenberg ya tabbatar a jiya talata cewa zai faɗaɗa wa'adin shugabancinsa da ƙarin shekara ɗaya a yayin da ƙasashen yammaci suke fafutukar wanzar da haɗin kai a daidai lokacin da rasha take zafafa al'amura a hukumance ukraine ta gabatar da bukatar shiga ƙungiyar ƙawancen ta nato a watan satumban shekarar bara domin martani ga ikirarin rasha na haɗewa da yankunan da ta mamaye a gabashin ƙasar. a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Manoma a Ghana suna rungumar sabbin hanyoyin rage lalacewar kayan gonakinsu bayan girbi da kuma bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ana samun waɗannan sauye-sauye ne a wani lokaci mai muhimmanci. Adadin asarar da ake samu bayan girbi a yammacin Afirka ya ƙaru a 'yan shekarun nan sakamakon matsalolin wuraren ajiya da kuma raguwar hanyoyin fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje. Ga fassarar rahoton Ineka Chile daga Accra, Ghana. A cikin shekaru uku da suka gabata asarar da aka samu bayan girbi da ƙarin haraji akan kayan da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje da kuma ƙarin farashin taki sanayya kuɗin da manoma ke samu a ƙasar Ghana. Daga cikin waɗanda akan dole suka sauya dabara har da mai harkar mangwaro Sandra Snowden. Sandra na noman mangwaro ta kuma fitar da shi ƙetare tsawon shekaru goma, amma ta canza zuwa sarrafa jam bayan da ta rasa kashi 60 cikin ɗari na abin da take nomawa a kaka ɗaya. Ta ce jam ɗin mangwaro iri-iri da take sarrafawa na sama mata kuɗin shiga da ke taimaka mata ci gaba da kasuwancinta. Tasirin wannan yana da yawa. Hakan na nufin mun iya samun damar ci gaba da samun kuɗin shiga ko ba a lokacin mangwara ba, saboda muna da kayayyaki a lokacin mangwara da ma bayan lokacin. Don haka ana samun mangwara a kowane lokaci a cikin shekara. Noma na da mahimmanci ga tattalin arzikin Ghana wanda ke ba da gudunmuwar kashi talatin cikin 100 na duk abin da aka sarrafa a cikin gida. Darajar amfanin gona na karuwa a kowace shekara. inda ake sayan koko doya da kayan lambu sosai ko da yake a shekarar 2022 yakin da rasha ta fara yi a ukraine ya yi tasiri ga manoma a ghana yakin ya yi sanadin tashin farashin taki da sufuri ya kuma kawo cikas ga hanyoyin jigilar kayayyaki haka zalaka ya shafi amfanin gona yayin da manoma ke fama da tara amfanin gona da rashin wadataccen wurin ajiye shi manoma da yawa sun nemo sabbin hanyoyin samun kuɗin shiga. Muna kashe kuɗi da yawa don girbin amfanin gona kuma abin da takaici idan ba mu da mutane ko hanyar sai da amfaninmu. Shi yasa wasu daga cikinmu suka yanke shawarar cewa eto eh za mu yi noma amma don kaucewa duk wannan asarar ta bayan girbi za mu ƙara daraja akan duk abin da muka noma. Ghana na asarar kimanin dala biliyan 1.9 a kowace shekara sakamakon asarar abinci. Abubuwan da lamarin ya fi shafa sun hada da mangwaro, tumatir, doya, inda ake tafka babba asarar su a lokacin girbi da lokacin da kwansu da kuma ajiye su a gona. A cewar wani rahoto na cibiyar bincike kan manufofin abinci ta ƙasa da ƙasa. Emmanuel Essien, malamin koyar da aikin gona ne a jami'ar Ghana, ya ce manoma na buƙatar ƙarin ilimi akan sarrafa kayayyakinsa a cikin gida. I think Zai taimaka idan muka ilmantar da su muka kuma tallafa musu ta hanyar sama musu tsarin da zai taimaka wajen sa sarrafa kayan ya zama da sauki saboda ana samun asara idan suka yi kokarin yin hakan. Ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da a aiwatar da tsarin amfani da fasaha girbi mai sauki da kuma ƙarin tallafi daga gwamnatin Ghana don taimakawa manoma da kuma inganta samar da wadataccen abinci. Madalla Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ake so a koda yaushe za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. yayin da har yanzu ake maganar komawar 'yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar boko haram a yankin arewa maso gabar bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba wannan na faruwa ne daidai lokacin da arewa maso yamma ke samun 'yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji ko yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin suma 'yan ta'adda arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamfan Mulkairi Bibi Faruk tsohuwar mataimakiyar darekta ce a hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ga abin da take cewa kan wannan darasin. Wato, duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. wannan zaman da mutane suke aka mai da su 'yan takuta hako ko ba haka suke so ba sun fi son sun zo jidali ya same su an samar musu eh, eh, eh, wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan alba mu samu so suke su samu hanyar su ma da to amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da ike cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin ji ne bane fi sabilillahi to kafin a kai nadin sai ga abubuwa da yawa suna samun su to abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu an ka kalla ai wuraren da eh, alal misali boko haram kawai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma nasiha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta zan cewa kai abin nan fa ya kare bari eh, eh, ila rayuwa yanzu za ta daidaitu saboda haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya su saboda abin har yanzu bai fita daga jikinsu ba shi yasa muke cewa wannan psycho social analysis da psycho social help da wayar ya kamata a ya zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan a duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka ji ne sai dai kawai kai tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kamar mutuwa ce wanda aka yi wa shi ya sani ba karamin jidali bane ba kai ba ma wai su ma wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wani in ka ji labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata baka misali likita ce a france aka haife ta ta je ta karanta likita a rasha ta dawo tana eh, director din likitoci a tunisia da sudan da ina ne rayuwa sosai da jihalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya ta san da mijinta yake ta san da ƴaƴanta biyu suke ta san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana banda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada ayanya ta ringa kwana idan muka samu ta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna mai za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukunna a gyara sannan sannan ka gane sannan ma sai a ce to ai ga mutane sun dawo amma goda su rubuka sanin da suke da dan marwa da dan garwa duk ɗaya suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum dubu gobe sai ka je ka tarar mutum dari ka gane saboda haka da wannan abin da dan jidalin ma kafin ma abin nan saboda kawai dai ta kasance a gyara shine kawai magana mun gode hajiya ummul kairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zallume arewa maso yamma inda tuni wasu kungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na GBS injiniya Mustapha Imam City don jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi. Shin menene ma tasirin katin shaidar ɗan agaji? Domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu haɗari, an yi haɗarin mota ko gobara ko wasu mutane sun faɗa ruwa ana neman yadda za a ceto su idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki bayan ya taimaka tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu tana iya yiwuwa a samu wasu suna bukatar a kai su asibiti tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsayi da jinin to idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta na yiwuwa ko yan rodi ko yan sanda kai wannan mutum mai dame ka mai kake yi a nan wurin babban abin da zai shi ne sai daga musu id card shi dan agaji ne domin kungiyar nan tamu ta 'yan agaji ta jama'ati zalatul bid'a wai kamatu sunna kungiya ce wanda take da rajista da gwamnati akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da 'yan agajin mu waɗanda yake suna da tsare tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum kuma suna da kala kaza suna da kala kaza suna da kala kaza saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko 'yan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai babban abin da zai kawai ya ciro id card ya daga ya nuna musu cewa ga shi ɗan agaji ne idan har wani daga cikin soja ko 'yan sanda ko road safety suka hana shi aikinsa to nan take ɗauki lambarsu da sunansu ya kawo mana mun kuma a kungiyance za mu maka shi a kotu wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana ɗan agajin nan ya aikinsa ya rasu to babu shakka kotun da za mu maka shi za mu sa caji na ya sa shine sanadiyar kashe rai wato ba kuma injiniya ba a samun irin waɗannan abubuwa ba ya nake gani a irin waɗannan eh. yana faruwa da yawa kuwa mana nasiru yana faruwa mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare akwai lokuta kai tun zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya teaching hospital na najeriya suka yi yajin aiki sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma mu muke rike da asibitin kamar zaria da asibitin zaria teaching hospital na zaria da na manumfashi da na kaduna duka gaba ɗaya suna ƙarƙashin a cikin hospital na zare ne ƙungiyoyin agaji mu biyar muka haɗu akwai jama'atu akwai izala akwai bitiyano akwai jindu da sauran ƙungiyoyin da suka zo a wannan lokaci ni aka zaɓa na zama sakataren asibitin akwai wani ana ce mai alhaji ruwa ne haya shine daga jama'atu shi ya zama chairman aikace aikacen da muka samu irin wannan duk wani hadari da aka samu duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu hadari a hanya to za a zo ofishin mu a airport sai mu ɗauki mota mu tafi wani lokaci muka ɗauki motar muka tafi aka je ka ɗebo marasa lafiya kafin 'yan sanda su zo a wannan lokaci babu wani ganin road safety mun ɗebo marasa lafiyan duk wanda muka ɗauko a jikinsa mun caje shi mun duba abin da ya mallaka babu suna babu adireshi amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai a wannan ya a yana da biro yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mu rubuta b mu rubuta yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a manna jikinsa sai mu zo da kayan kowanne mu kuɗin da ya su mu aji to a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging ɗinmu ina abin da suka mallaka ina kaza kaza maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu kotun da aka je aka yi ƙara don saboda mun yi handin oba ma kuɗin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma sai ya zama da sun sulwanta sulwantar da suka yi shine yan uwan suka yi kai kara cewa sun san da cewar dan uwansu ya bar gida da kuɗi gaba ina suke mun ko mun yi handin koba ga hukuma to a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga 'yan sanda ga mu aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina yan agajin suka je suka ɗebo gawawaki aka bayyana aka ce gashi bayan an gama an nuna sai aka tambayi dan agaji wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne sai ya ce yana da id card ya ciro id card ɗinsa irin wannan ya nuna mai shari'a ya karba ya juya ya juya lauya ya tambaya kana ina rajista shine mai shari'a ya tambaye ya ce kai a ka a najeriya baka san kungiyar izalatul bida wai kamata sunna ba mai shari'a fa ba fa musulmi bane sai ce ya santa ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant wato ba daidai ba ta shigo nan ba sai ce ina certificate dinsa sai ce tun da yana da wannan shaida ya nuna maka cewar shi dan kungiyar ne inda wata tambayar ka yi amma ba wannan ba to a ƙarshe aka yi bayani aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidarsa ta cewa shi dan agaji ne. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako amma ya Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni da mai likaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai fa don ku gyara kasar to a gaishe ka yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin ra'ayoyin da ku sauraro kukan turo mana ta imel inda za mu fara da saƙon. Aisha matar Usaini Dangwata Karasuwa tare da baba gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ce hakika muna lali maraba da wannan matakin da fadar majalisar dattawan Najeriya ta dauka na naɗe-naɗen sabbin shugabanni a tsakaninsu a fannoni daban-daban. wanda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen lalubo hanyoyin magance matsalolin da ke hana al'ummar najeriya bacci da ido biyu sakamakon matsalar tsaro da tsadar rayuwa da muke ciki daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kama da sauƙin waɗannan matsaloli mu na gaba ya fito daga dan mutan maida Aminu Kano maida ya ce fatan alheri gare ku murya Amurka da fatan kuna lafiya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne don yin yabo ga jinjina ga shugaban kasar Senegal bisa ga janye kuduri na tsayawa takara da fatan sauran kasashe za su yi koyi don kaucewa afkawa rikicin siyasa. sakon abubakar kawu girgir ya ce to a gaskiya dai ko kaɗan ba yi mamakin ikirarin da wata ɗalibar sakandare ta yi a najeriya kan samun sakamakon jarabawar jam da ta yi wanda ta fi kowa ba domin kuwa ita da ta yi wannan ikirarin ta san abin da ta rubuta ya kamata duk lokacin da ɗalibi ya samu sakamako mai kyau a bashi kayansa dan talaka ko dan mai kuɗi domin ingantuwa da kuma ƙara wa ɗalibai ƙwarin gwiwa Sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusu datti da Magaram da Isuhu Makeri datti da Magaram tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski ba da raka da Haɗabi mai kwamfuta suka ce don Allah ku faɗa gwamnanmu na jihar da Magaram cewa har yanzu fa al'ummar garin Madatti a cikin shiya ta uku a jihar ta da Magaram muna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu da haka muke roƙon gwamna na cewa a taimaka a haskaka mana garinmu na madaki da wutar lantarki domin muna matuƙar buƙatar ta. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaice rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan hamas suka auna wata cibiyar kera makamai rundunar sojin ta isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin isra'ila ƙasashen kanada sweden ukraine da birtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na ukraine a sararin samaniyar tehran wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar a sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin ƙungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. kotun kolin myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan karar da hambararriyar shugaban ƙasar aung san suu kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na kararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati wani jami'in shari'a da ke da kusanci da kararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa sabunta ba da tallafin soji ga ukraine ne zai mamaye ajanda yayin da kungiyar kawancin tsaro ta nato take shirin gudanar da babban taronta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na yuli kiev ta yi kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancen a wajen taron to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt na ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato julie lagos gresham ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri huta lafiya